Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin mai suna jini ya fi ruwa kauri. Wannan marubuciya Ramnat Abdulrahman Manga ta rubuta muku shi. Wanda yake zuwar muku daga Maman Al'amin TV. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Wani a sababbin kunya ce ta kama ni tare da sun koyar da kaina. Na miƙe a hankali tare da cewa na gode Hisham, babu komi. Haka ya miƙe tare da nufar cikin gidan. Na shige ɗakina na yi alwala ko da na fito wallahi sai na manta me zan yi domin tun a wurin alwalar nake wasi Da haka na shiga neman me zan yi. Can kuma na tuna sallah zan yi da haka na tashi na fara gabatar da sallah. Ina idarwa na miƙe tare da fitowa falo. Na samu suna hira, kicin na shiga na ɗebi abinci. Dan Allah, banda lalacewar duniya, taya mace kamar wannan a ce babu mijin aure, amma kiga ko a jikinta. Ta faɗa tare da bin bayana da ido. Allah ne bai kawo ba, idan ya kawo sai a yi bikin babu wani matsala. Hmm, kun dai kasa ganewa ne, amma taya ƙatuwar mace kamar wannan tana yawo a cikin gari, a ce babu wani abin da zai dame ta, in dai ba wasu mazan take ba. Amma Jami kin bani mamaki. 'yar 'yar uwarki ce ba kike jifanta da miyagun kalamai don kawai bata amince akan kai ta wurin magani ba kuma kika gaya wa uwarta haka bai miki ba kina neman mata kasafi idan na gaya wa Alhaji babba zai san yadda zai yi da ku amma sai ki kin ji kunya amma dai kin ji kunya ta faɗa mata lokacin ina fitowa ban zauna a wurin ba domin duk wani ƙarin ciwon kai ne na shige ɗakina na ci abinci Har yamma na ki fitowa ina zaune ta shigo ɗakin. Kallo na ta yi, sannan na ci gaba da aikina a kan laptop ɗina. Ina yi ina satar kallonta musamman yadda take wani musamman yadda take musamman yadda take wani cika tana batsewa sai wani sakin fitinannen wani sakin wani fitinannen tsaki take Tana ƙananan mita tare da gasa min baƙar magana ko na ɗaga kai na kalle ta domin ba ni da lokacinta. Idan muka je can ki nuna musu bani da ƙima da daraja a idanunki tunda ba ki ga alkhairin da nake bibiya ki da shi ba mara fasali kawai. Marmashi na yi tare da juya mata baya ina wasa da biro na har ta yi barci ban sani ba domin ina nawa uzurin kusan raba dare ne ina jin zafin abin da ta min sam zuciyata ta ƙi aminta da tafiyar kawai don inna ta saka baki ne amma Baki ɗaya ba na jin ina da ra'ayi a kan tafiyar. Washe gari bayan na yi sallah asuba na shiga wanka a kan lokaci na fito tare da shiryawa na nufi kicin. Na dafa abin karyawa, ruwan zafin ti sai maman tuwon da na yi mana. Na zuba na inna jami na kai mata. Sannan na fito falon na tunawa ina ƙoshi na nufi ɗakin mama na mata sallama. Sannan na shiga na anti Binta na mata na mata sallama babba kan bai tashi ba don haka muka musu sallama muka fita. Duk wani abin da za a kashe duk daga jikina ne da aljuna. Haka muka bar garin Yola cikin rashin fahimtar juna. Karfe hudu na yamma muka isa garin da take aure. Daga isarin bata bar mu mun yi sallah ba wai na zo mu tafi. Ki yi haƙuri sai na yi sallah. Ganin haka ta zuba min ido na sallah ina idarwa ba ta tunanin abin da za mu ci ba. Ta saka ni a gaba muka bar garin muka nufi wani gumin ƙauye da mashin ake shigar shi. Tun da na ga yadda garin yake zuciya ta yi ta bugawa har muka isa wani gida can wajen gari domin ya yi mugun fita daga cikin na mutane. Ta ware ya ware kanshi can muna zuwa na samu layin mutane muka zauna can ta miƙe tare da shiga. Ai kuwa tana shiga aka ce na shiga cikin ɗakin. Ina shiga na same su zaune suna magana. Tana gani na suka yi shiru. Can mai maganin ya gama abin da zai yi sannan ya ce mata, za ki iya tafiya domin aikin ta zan shiga yi daga yanzu har zuwa gobe, ita kuma ta shiga wancan ɗakin da yake kallon mu. Ya faɗa yana nuna min ɗakin da yake kallon mu. Babu musu na shiga ɗakin, na zauna shi kuma ya sallami inna. Bayan tafiyar ta ya ci gaba da amsar mutane har aka yi magariba. Na miƙe tare da fitowa lokacin yana nan a wurin tare da mutane. Buga min tsawa ya wa ya ce ki fito, sallah zan yi. Na ba shi amsa a sanye, bata gaya miki ba a sallah a nan ba ne? Ya tambaye ni. Ai fa bata gaya min ba amma kam zan yi sallah. Koma ciki sai na gama miki aikinki. Nan ne kuma ba zai yiwu ba. Na faɗa ina barin ɗakin maganin na fito babu kowa a gidan sai shi. Sai wasu masu jiran a gama da na ciki su shiga. Da ƙyar na samu ruwa na yi alwala da ƙyar na samu alƙibla na gabatar da sallah. Sai na zama abin kallo a wurin. Ina idai da sallar magariba. Na san idan na shiga ba zai bari na fito ba. Na gabatar da sallar isha'i. Ina idarwa na ɗora da shafa'i da wuturi. Ban san me ya buɗe min kaina ba kawai sai gani ne ina addu'o'in neman tsari daga miyagun mutane da aljanu. Ina gamawa na miƙe na kaɗe ɗankwalina sannan na shiga ɗakin maganin. Na tura kaina zan shiga cikin ɗakin da na da na zauna na ga mai magani kan matar da yake gani. Ikon Allah! Ba su san ma na shigo ba domin haka mata ba su san ma na shigo ba domin mata yake sosai kamar ya samu matar ce. Ban san lokacin da jikina ya ɗauki rawa ba. Na juya da sauri na suru side park ɗina. Na bazama da gudu, ai kuwa shi ma ya fito rike da wandon shi yana faɗin cewa Ima, eh ɗan Ladi Mati, masa ku kamo min baturiyar yarinyar nan sai na lashe zumarta. Ai na kuma artawa a guje kafin su tafi kama musu. Kafin su tafi kama musu. Dajin yayi yadda babu inda zan tafi. da ba inda zan tafi da nisa ba tare da sun kama ni ba ai kuwa kare ta gudu kamar wacce aka wa gas ko fetur na yi gudun da tunda uwata ta haife ni ban taɓa irin shi ba na ga na shiga dajin ga duhu ga shi ban san ko ina ba kawai gudu nake har suka shigo cikin dajin a hankali mafarkin da na yi kafin mu taho ya fara tabbatar min da gaske abin da na gani ne ban kuma sarewa da tsawata ba sai da suka wuce ni tare da jin suna cewa dole mu kai ta idan ya gama abin da zai yi da ita mu ma mu ɗaura namu idan mun gama mu kashe ta mu ce ta ta koma ko mu rufe bakin kowa ƙwallaye ya zubo min a hankali na taka a sanye da ke sun wuce ni na bi bayan wani ƙaton dutse na shiga ramin da ke jikin dutsen na zauna bakina yana ambaton Allah a hankali na ji ina taka abu kunna wayata ne tare da haska ƙasa na ga abin da nake takawa ƙasusuwan jikin dabbobi ne ko na ɗan adam ne ban sani ba wani irin tsaro ne ya kama ni Na daburce tare da neman hanyar wucewa amma ina, na ruɗe. Cikin shashshekar kuka na fara faɗin ya Allah, ya Allah, ya Allah ka kawo min agaji. Wayata ce ta fara wani irin abu, yana kawowa yana ɗaukewa ƙarshe ya ɗauke baki ɗaya. A hankali na ji motsin abu tare da fesar da wani irin iska. A tsorace na kuma juyawa ina kallon wurin. Hasken idanun abin green a hankali yake kusanto ni. Wallahi har ta kafa har ta ƙafa ta rawa take. Wana jin komai a duniya ah. ta sama da kalmar shahada. Gani nake shi kenan ah. mutuwa zan yi. Wani irin abu na ji tare da gurnani irin abu ya girgizan nan. Wani irin ihu abin ne wanda ya sanadiyar kawowar hasken wayata. A hankali bakina ya furta ya Rahman domin ban taɓa ganin halitta mai tsayi da girman haka ba. Kai ko a da kuma taɓa ba. Eh. Ihun da ya kuma yi ne tare da kai min wani wawan sura Ni kam wallahi ban san inda na tsaya ba domin tun kafin ta yi loma da ni na yi nisan tafiya. Ban san inda na tsaya ba, sai dai tun kafin na yi nisa na ga wannan hasken ya cika kogon dutsen tare da kaiwa abin wani irin duka daga nan ban san komi ba. Zubewa ya yi a gaban shi musamman yadda ya kai mishi duka bai ce komi bai ci gaba da roƙon shi. Juya hannun shi ya ya saki wasu sarƙoƙi farare suka ɗaure abin cikin kuka tare da baƙin ciki yake gurnani. A hankali ya jura tare da sunkuyawa ya ɗauke ta, cak ya ɓace da ita. Gudu yake da ita a iska amma fuskar shi yake kallo ta cikin farin sumar shi da ya zagaye fuskar shi. Can wani tsibiri ya kai ta tare da shiga wani katafaren Castle Rock, Colorado. A ƙasar Castle ɗin akwai spring water, yana zuba mai matuƙar ɗumi. Yanayin garin kamar irin Phoenix World Buɗe mishi kofa akai wasu irin mata ne masu sanye da yadin silk material different color Sai zubewa suke a gaban shi tare da matsa mishi har ya kai ta dakin da yake ɗauke da wani irin duniya na musamman. Duk da bai zama dole a saika shi a duniyar ɗan adam ba. Ya kwantar da ita a katafaren gadon da aka yi shi da wasu irin white gold. Buɗe wata kofa aka yi. Yara biyu ne aka shigo da su suka haura gadon tare da hayewa jikinta. Cikin lokaci ƙalilan sun ka koma wasu irin fararen macizai suna zagaye Roman, suna shiga har cikin jikinta suna wasan su. Sautin murmushin shi ne ya ƙara sakawa suka ɗago kai suka ce mishi, Affa, Mama ko? Zama ya a bakin gadon a hankali ya shafa fuskarta da bayan hannun shi, yana jin wani irin ƙaunarta yana ƙara fusgar shi. Yana jin ina ma duniyarsu su bata da matsala da duniyar ta. tabbas da ta ga kyakkyawar soyayya wadda babu namijin da aka taɓa da ya taɓa mata. Zai jiyar da ita ƙauna na musamman zai riƙe ta ta yadda ba za ta taɓa jin fushi ko ɓacin rai ba. Yana son ta da dukkan zuciyar shi. Bayyanar wani sanye da kaya irin na matan nan ne ya sa shi ɗago kai yana kallon shi. Sun Sunkuyar da kai ya ce mishi Allah ya baka nasara ana neman ka a Darul Na'im. A hankali ya kalle shi tare da mishi alama da hannun shi. Ɓacewa ya yi sannan ya kalli yaran kafin ya shafa kansu ya fita. Ya san ɗa da uwa sai Allah ko da za ta farka ba za ta taɓa barin su cikin sauƙi ba. Da haka ya yi tafiyar shi domin yana da yaƙinin idanun tare za ta ga yaran sai ta haukace musu. A hankali yake takawa tare da nufar ƙofofin gidan, sannan ya isa wata ƙofa da ta sada shi da wata babbar ƙofa. Sanyi mai daɗi wanda ya haɗa da na dusar ƙanƙara ya sa shi sakin ajiyar zuciya, sannan ya keta wata ƙofa, ƙarfe ya shiga. Ba zan iya cewa idanu biyu nake ba amma na fusata mafarki nake domin gani domin ganin cikin wasu irin dabbobi sai shawagi suke a kaina tare da zagaye ni. Wani irin sanyi yake fita a jikinsu yana raɓa jikina. Zan iya cewa wannan shi ne karon farko da na yi irin wannan mafarkin. Ƙarfe biyu da minti tara na dare. Ƙartun maza suka dare a gidan inna Jami suna barci aka buga musu ƙofar ɗakinsu waye? Jami muke nema to lafiya? Yarinyar da kika kawo ce muke muke nema. Ai ba ta nan, ta faɗa daidai lokacin da ta buɗe ƙofar suka rufe ta da dukan kawuka. Da ƙyar suka ƙyale ta tare da tafiyar su, suka bar ta a cikin mugun yanayi. Hankalinta ya masifar tashi domin ciwon jikinta bai dame ta ba sama da harin da Ruman take ciki ba. Ita ta ɗauko ta jinya, za ta mata haka? Da haka kasa nutsuwa ta tun a daren ta fara neman hanyar da za ta nemi mutanen Mubi su ji labarin halin da ake ciki amma ba ta samu ba. Har gari ya waye ta gaya wa mijinta don haka suka bazama nemanta. Kamar za su tashi garin kamar za su tashi garin baki ɗaya. ta yayi masifar tashi da wani kalma za ta fuskanci iyayen Ruman. Me za ta gaya musu? Baki ɗaya ta ruɗe ta rasa me ke mata daɗi. Har dare babu labarin Ruman, sai neman ta ake. Don haka ta kasa shiru ta nemi kuɗin mota da zimmar za ta zo Yola ta gaya musu halin da ake ciki ko Roman ɗin ta koma. Amma da karfo za ta fara bin sawunta ne ko tana gida, Idan ba ta nan ta gaya musu abin da ya faru. Can kuwa ta zuciya ta ba ta shawara kar ta faɗa. Ai dama tun kafin su zo Roman take da burin ba za ta biyo ta ba. Waye ya sani ko yawon za ta tafi. Da wannan tunanin ta haƙura akan washegari da safe za ta kai musu labarin ɓatar Roman. Mobi Dinda ta ce lallai Ruman ta bi Jami gaban ta yake faɗuwa, kawai karfin hali ne irin nata. Amma ta san halin Jami ba shiri suke da Ruman ba. Haka dai ta daure har yamma ta kira Ruman ɗin ma bai shiga ba. Kallon Shamsuddin ta yi sannan ta ce mishi, na haɗa addarku da Jami amma na san kanwarsu ba ta jiƙa. Ban sani ba ko suna tare yanzu? Allah sa dai lafiya. Kin san halin Inna Jami ba ta da kirki kuma bai zama dole Addaroman ta mata yadda take so ba. Yanzu ya za a yi sai dai na kira Addaroman. A sanya ya take kallon shi kafin ta ce mishi wallahi zuciyata ta ƙi natsuwa. Gani nake yi kamar Ruman na cikin damuwa. Sake gwada layin sake gwada layin Ruman ne ya ji ta a kashe ba ta shiga. Kallon Innar sai sannan ya ce mata to layin baya shiga sai dai mu bari gobe. Allah ya kai mu ta faɗa jikinta na ƙara mutuwa. Bayan fitar sai Abdulmalik ya shigo shi ma ta gaya masa yarin da Ruman take ciki. Bai wani damun ba kawai ya ce me zan mata to, abin da take buƙata ne sai ku mata, waye ya sani ma ko wani yawon banza ta Bai kai aya ba inda ta kifa mishi mari da ya sa shi sakin wayar shi a ƙasa ta fashe. Jikinta yana masifar rawa ta ce mishi, ku da ita shekara ɗaya ɗaya ɗaya har bakwai. Ta ta baka, ta goye ka a bayanta, ta yi hidima da kai domin ta ta yi fama da kai, kai ne ake gaya min waye ya sani ko kai ne kake gaya min waye ya sani ko ta tafi yawon banza ne idan wani ya gaya mata haka na zata kai ne za ka tsaya mata ashe tunani nake kawai ta ci ka bar min ɗaki ka je Allah ya shirye ka cikin sanyin jiki ya ce mata ki yi haƙuri ya faɗa cikin sanyin murya haƙuri ya ta bata yana ƙara jin babu daɗin abin da ya faɗa kafin ta mishi alamar ya tashi ya tafi Haka ta yi ta musu addu'a sannan ta tashi domin ba ta yi shafa'i da wuturi ba. Ta gabatar tare da saka yaranta baki ɗaya a cikin addu'o'inta, musamman Roman. Baki ɗaya sai da ta kusan ƙarfe sha biyu tana wurin. Inna uwa ce ta gari, babu yadda za ka juya ka ce ba ta damu da halin da kake ciki ba. Domin mace ce mai matuƙar zurfin nazari a kan yaranta musamman a kan Ruman. Don ma tana taimakon tunatarwa daga Shamsuddin. Yaron ya yi matuƙar tasiri a rayuwar 'yar uwar shi Wallahi ta yi imani da Allah da shi ne gaba da Ruman. Ba makawa ba za ta taɓa tsoron kar ta mutu. Ruman ba ta yi aure ba. Yanzu ma duk ba ta sare ya gamu domin ga alama ya nuna zai tsaya wa 'yar uwarshi. Haka ta yi ta du'a'i Ubangiji ya haɗe mata kan yaranta musamman guda uku da suka ware kansu. Haka kullum take addu'o'i babu dare kuma babu rana. Bayan fitar Shamsuddin ɗakin shi ya shiga tare da kiran Dr. Hayat ya labarta mishi halin da suke ciki. Shiru ya yi sannan ya ce mishi insha Allah zan zo yanzu Abubuwa ne suka min yawa insha Allah idan na samu lokaci zan zo. Sannan ka ce sunanta Ummi Ruman. Ok, babu damuwa zan duba al'amarinta. Haka ya suka yi sallama sannan Shamsuddin ya nufi banɗaki ya alaula sannan ya fito ya tayar da sallar nafila. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman